الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الهادي والعشرون لا عشرين الأيام
فآلي وعلي بفتحتين إيه، da fata guda biyu وكسر اللام da karanta lami وتشديد الياء sujidi layi fa aliyu
ويطرد في كل ثلاثي yana yawa wannan nauyin a cikin kowane sulasi ساكن العين wanda yake mai tsauraran na aini نعم da إذا في آخره ياء da aka kara ya مشددة.
mushaddada a ƙarshen sa sulasi sakin al'aini sannan kuma a kara ya a cikin sa mushaddada kuma نعم ليست متجددة للنسل amma ba wai an sabunta ta yin ganin su ba ba ita ita ne dama cin tana da cikin kalmar نعم eh asalin kalmar ce ita نعم ككرسي kamar kursiyo misali وبخدان na kursiyo kaga sulasi ne نعم ساكن العين sakin al'ayin din ne ra'in a ɗaure da kuma gaya a shidda ba نعم وبخوتي mabuci shi ne a turkumami shi ne ke masu نعم a turkumami Eh, shi ne kamar ah, wani rakumi ne rakumin irin amma kasan akwai ɓangaren irabu akwai butu kuma mana akwai ɓangaren wanda yake na laraba ɓangaren laraba akwai kuma irin munan ɓangaren namu haka na bakashi shi kansa eh, rakumin Da irin nan wa- na waje namun shi ne ake kiransa butu butu Eh. eh
وقمريون da kumuriyun بالدم shi kuma kumuriyun launi ne wanda aka hada tsakanin fari da da da wannan da da da shi da shi kusan dai yayi kama ya kusan kama dai da da kore kore da haka نعم eh a ce launin fari ne da kuma kudra نعم haka, a hada su إيه.
to shine shine ake cewa kumra Kumuri.
eh kumuri نعم أو لنسب eh aure na fiyin ko kuma dan nasiba ne ita yar sai ta nasiba ce نعم kamar tunisiyo نعم mutumin tunis ne sai a ce tunisiyo نعم كما هريم ko kuma mahariyin wanda aka dangana shi zuwa maharafi bin bin amdan sunan dangi ne
تقول في جمعها don haka ce an dangana shi dangana shi zuwa maharafi bin amdan din sai a ce mahariyin ne نعم kaga yace mutuwa ce wannan نعم kula kana faɗi bi jami'a a cikin jami'in ta na كراسي kurfiyin sai ka ce karasiyu kaga fa aliyu ke
وبخاتي da kuma bahatiyu na buhutiyu نعم وقماري to kuma me yayi wa me wa kamariyu da kuma kamariyu shine kamar launi wanda yake ya kusan kore kore ya kusan ya koma kore ومهاري da kuma mahariyun wanda aka dangana shi zuwa a maharatun amdan نعم wani dangi ne نعم والفرق bambanci أن يا النسب cewa ya ta nisuba يدل اللفظ lafazi yana shiryawa بعد حذفها bayan shafe ta على معنى a bisa ma'ana bambanci tsakanin ita wannan yar da ke ta nisuba da waccan yar wata ke ita kusan kama a ce ta asali ce ita sai ya nisuba idan ka cire ta kaga za ka iya faɗan kalmar kuma ta zama ta daidai kamar tunisiyon ka cire yar kaga tun- mutumin tun- tunus kaga tunus sunan gari ne نعم to kaga ai ya zauna ko kuma mahariyun ne ka cire yar kaga ka iya cewa ma- maharatu نعم kaga sunan ya zauna نعم
to amma shi kamar irin na kursiyu in ka cire yar to ya zaka mata
Bige lafiyar na hau kursi.
eh sabanin yar yar kursiyu Na, shi in ka cire ta bayan da za a ka faɗi kalmar kuma ta bada ma'ana na, ita yar na, ita ita ake ganin ta ita asali ce ita ita asali ce ta ta asalin kalmar ce ita na. Iya tallu lafu domin lafazi yana baci ba da sukudi bayan faduwarsa wala ya kuna lahu ma.
sai ya zama ba shi da wata ma'ana an ka cire kursiyu ka cire yada ka ce kursi matsala an ta yada eh to ai babu babu wannan lafazin kuma a ba wannan lafazin kuma babu shi a larabci kuma ya zama da yin hukuma ba lafazin kuma wala amma
Wasu da kabatin haka na haka ba iyun ya ya ya shazanta shi ma shazzanu.
eh Na,
shazanta fi
ubi diyun ubidiyin.
eh ubi diyun Ubi diyin.
eh mutumin mutumin a ce wannan ba kibde ne shi Na, mutanen kamar nasara bani isra'il can nan na.
nasara misra ne Misra'i.
ne suna suna suna yake cewa kib- kibde ne sai a ce ubi diyun Na, mutum ne wanda ya daƙe aka dangana shi to in za a yi abin nan nasa in za a yi jami'insa na kasara Mm.
a ce ka ba iyun na, kaga ya koma fa aliyu din kenan to Mm.
wannan an yi haka amma shan biyu na. La'anna ya ahulin nasi.
domin yesu ta nisba ce
Na, ita gobe din nan na'am wal kibdu alkidu kuma nasara shi ne misra kara misra ne na'am wa yufazu fi insani ana an kiyayo cewa laraba an ji suna faɗan insanu wa zaribanu da zaribanu Da wata fatiyan dabba- fakasun.
dabba ce dabba ce mai mai wannan ya sunanta mai warin nan da doyi wata Yaba?
abin nan eh ba To.
kamar wannan kamar ma gida suke kamar da ta okay so wannan kenan Ya, ta- ta- tana mai- a ba juda ba a juda wannan ya zama tattara akwai- akwai ta nan irin- akwai ta a gidan mu eh zai guwa Beguwa.
zai guwa eh
tana da wari amma tana ita wari ok zai ita ce guwa Mm.
eh kamar ma gidan Zaribanu.
kamar ma gida suke zaribanu na'am bi fatin fakasrun eh a ce zaribanun ba na'am iz qad sumi'a to an ji laraba sun faɗa sun ce ana ci na'am insanun ne suka ce ana ci na'am wa zarabiyu kaga fa'ali kenan. ko zarabiyu zaribanun din ne zai ce za- zarabiyu na'am walaysa jam'an li insiyin amma wa su ba jinnin.
jami'i ne ga insiyin da zarbiyin din ba bal asluhu bala asalin su ne ma a ce ana ci din an na'am ji sun faɗa a ana ci din amma ba a matsayin jami'i ba a matsayin shine asalin eh insanun din na'am eh a gaba kan masdari kenan yawa ya zama kamar da yadda za a kira insanun din da haka za a kira shi kawai wannan ne na faransa na'am na'am bal asluhu ma anasinu Ba- bari asalin su ana sinu ne Eh, wa zarabiyu.
Da zarabinu asalin sa kenan Na.
na daga insanin ne sai a ce ana sinu ko zarabinu na'am yanzu kuma kula bacin nuna fiye ma Ya.
sai aka mai da nurin na ƙarshe ta koma ita ma ya kaga ya guda biyu sai ta mata wani amsar kaga Wani sai a yi ke mata da yawo da fili, sai aka ya.
shiga da ɗaya cikin ɗaya sai ta zama zarabiyu na'am kaga shi kenan shi asalin sa ba kaman wancan yabba ce a cikin Mm.
shi kalbi ne yasa shi aka mai da shi ta koma ya ya Na'am.
ya din kaga mu shaddada na'am wasu mi'a fi azra an ji suna a cikin azra'a azra'a wasu sahara budurwa wasu ara'a تقول فيهما sai أزاري a ce azariyu وسحاري
yan mata wanda suke budurwai da kuma jazza jinzi da jazza نعم eh الثاني والعشرون na 22 فآليل fa'alilu نعم فآليل ويبرد في الرباعي yana yawan zuwa shi fa'alilu arba'i المجرد wanda yake abin tsaraitawa mujarradi wato wanda ba mazidi ba mazidi ba kenan ومزيده kuma yana zuwa a mazidi ma wanda yake mai dadi وكذا في الهماج mujarradin ruba'in kenan نعم haka na yana zuwa a humashi المجرد wanda yake mujarradi da ومزيده kuma ma- mazidin humashi din haila yaushe ma duk yana zuwa wannan awon na fa'ali نعم وتقول في جعفر sai ka faɗa a cikin ja'faru وبرطن suna ne shi ja'faru amma ma'anarsa dai korama mai yalwa mai mai- mai yawa ita ce- Na'am.
shi ne ja'faru نعم ko وبرطن murkunu kamborai irin Na'am.
abin nan zaki kila ana lakinsa ne a matsayin faratan zaki Na'am.
kila kuma har da kafin nasa ma wani sun ce duk za a iya cewa burtun ne kawai Na'am.
amma yadda kafi yake da yan yatsu shi ma haka nasa yake shi ne burtunun ɗin kila وزبرج ko kuma zibirjin shi ma جعافري shi shi shi zibirjin ɗin shi kila yakan zo a matsayin zane haka zibirjin ɗin نعم ko kuma ya zo kila ana ma'anarsa a wani wajen ana ma'anarsa matsayin a girgije ma نعم shi ma zai zo irin wannan kiran.
جعافر sai a ce ja'abiru ya yi ja'abarun kenan وبراسن ko barafin wajen na Burs- na burtunu وزبارج ko zafariki na zubirgin din kenan نعم أما الهماسي amma humazi فإن لم يكن رابعه يشبه الزائدة idan idan na hudunsa bai zama ya yi kama da wanda aka tsara ba وزف الحامس to sai a shafa na biyar da كسفر جل kamar kake safar jalan in dai bai zama ba نعم تقول فيه سفاري sai ka ce safariki نعم shi ma dai sun ce wani dan itace ne wanda ake shansa yana kusa da kishirwa shi ta fara jin ta fara jin amma dai eh, amma da ba shi bane ba na fara kayan ma shi wannan yana da ƴaƴa ne kamar dai mai sunan ta wannan abar mai kusa da- mai kusa da kankana eh kamar haka dai suke suke wannan nan suke misalinsa yadda suke misalinsa a wannan nan kamus نعم cewa shi shi ya itace ne kuma yana an an sashi yana maganin kishira sosai ne Na'am.
To shi ma ya ga saf- safar jalin ka duba yanzu safar jalin ai yanzu na hudun jimin نعم
a gane إيه bai kama da za'idi ba نعم shi za a ce falam yakun rawi ruwan shi da zahiri idan dai na hudun bai kama da zahiri ba na'am domin jimi ai ba shi daga cikin rukun ziyarar ta ko Mm.
shi ne don haka ne ta kone biyu su fari sai ka ce su fari
ba wata milo din nan bane eh ba wannan mai wata milo din nan da wani zai iya zama kama da kankana ne abubuwan ne kaga san irin suna da yawa zai iya zama wata kila ko shida amma dai sun ce irin kamar dai da suka yi ba shi kenan
ko milo ne don shi
wata miliyan wa yana shi ba har za'ida ko irin lambar na hau zai zama da yawa ka yi mai wa yana shi ba har za'ida
idan kuma shi ba har za'ida eh, fillafzi na'am ko Na'am.
idan shi na hudun kenan sai ya zama ya yi kama da za'idi fillafzi a lafazi awul ko maharaj kuma maharaji fa anta jilhiyari an baka zaɓi bayna hazbihi tsakanin ka shafe wa hazful hani ko kuma ka shafe na biyar nan
wa taqulu fi nahwi sai ka faɗa a cikin misalin qadar naqin hadar naƙin hadar naƙin sunan gizo-gizo na'am gizo-gizon wajen kila wa sun safar ce gizo-gizon irin namijin gizo-gizo na'am kila kuma kawai irin tautau ɗin nan na'am Eh, al'ankabutun lahamatun ne mai mai irin katon nan na'am shine shine tautau ɗin ko Mm.
shi kila kila shine yake nufi da hadar naƙin na'am ismul lil ankabut Eh, shi ma bai ga suna kafar jalin na'am don ka duba hadar naƙin ai nuni ita ce ta hudu kuma nuni tana da cikin hurufin ziyarar da ai na'am ko Na'am.
da altun ne ha ba ka tana da cikin yayi na'am to yanzu a nan wajen an baka zafi na'am a nan wajen na'am imma ka shafe shi shi din nunin na'am ka ce hadariku ko kuma ka shafe na biyar din shine kaɗin ka ce hadarinu na'am duk wanda ka faɗa ka gara ma ka iya shafe kowanne da na'am su. eh ko wa fi hadariku ko hadariku wa fi faras daqu a cikin farar zago bi waznihi aidan shi ma awon safar jini ne alam kuma a cikin waje Mm, hadariku wancan sai ka ce hadar na inda sai ka ce hadariku aw ka ka hadari shafe na hudu kenan na'am ko kuma ka ce hadarinu shi kuma ka bar na hudun ka shafe na biyar kenan wa shi da shi faraziku na hudun hurufin ziyarar ce na'am
ko faraziku na Na'am.
faraz dakin din na'am aw faraziku ko kuma faraziku to amma shi in ka duba shi na hudun anan dalli Mhm, ai bai daga cikin hurufin ziyarar ce na'am to amma abin da yasa aka yi saboda maharajin su kusan ɗaya da ta da da na'am to kusan wannan ƙurgur maharaji ɗin shi ya sa shi yanzu dalin shi aka masa ma'ana kamar shi ma hurufu ziyarta Na'am.
shi ma sai ya zama da cewa za a yi masa irin aiki kamar wanda idan hurufu ziyarta ne zai sami harfu ziyarta ne same shi Mm, ko ka shafa harfu ziyarta ka bar na biyar ko kuma ka shafe na biyar ɗin ka bar harfu ziyarta na'am shi ne kamar yadda aka wani hadari ko hadari na'am shi ma farar zakon sai ya zama haka shi ma na'am sai ya zama faraziku ko kuma faraziku نعم نعم إذا النون في الأول domin nuni a farko من حروف ya tara الزيادة daga cikin hurufu ziyarta a cikin hadar na ku والدال في الثاني dali a cikin na biyu kuma تشبه baya التاء kamar zafin maharaja Filma kuma maharaja.
maharaji shi kuma dalilin da ya sake وتقول في مزيد الرباعي ana faɗi a cikin masjidin rubai نحو مدحرج a wani muda harijin دهارج sai ka ce da harijin sai ka shafa harfin ziyarar بحذف الزاء sai ka har shafe zaki da نعم إلا إذا إلا إذا كان ما قبل الآخر آخر layyina لينا sai dai idan abin da yake abin da yake kafin na ƙarshen kuma ya zama harfin lilin فلا يحذف don haka ne kuma ba za a shafe ba kuma har ila yau نعم sai ya zama abin da yake kafin na ƙarshen kuma نعم sai ya zama kuma shi kuma wannan ne. ka gane Mm.
rubai ne amma sai ya zama na biyun ƙarshen sa مم.
sai kuma ya zama da cewa Lini ne.
shi da ya gudu ne Na.
don haka ne ba za a shafe wannan abu ziyarta نعم ثم إن كان اللين ياء sannan idan limin kuma ya zama ya ne صح to ya inganta ka iya yi kuma har ila yau فقناديل kaga limin ko dama ya zama ɗaya daga cikin harfan nan guda uku to amma idan harfin limin ne ya halatta ka iya yi kamar kanadilu ka kanadilu ko Kandilu kenan?
injilu injilu ne ke Injilu, eh na.
jamin ne kanadilu injilu na'am irin lagwani kenan Na.
yanzu shi in ka duba za ka ga na hudunsa ya ce na'am harfin limin ce eh ko na'am sannan kuma ga nuni nan ita ce harfin ziyarar jikin na'am yanzu ba ka ce ka sha ba harfin ziyarar jikin ba sai ka ce kana biyu sai ka bar shi haka wa in kana alifan in ku alifi ne ko awawan wawi ne kuliba ya to sai a bari shi ma ya koma ya na'am nahaw sirdahin kamar ka ce sirdahi shi wa sunan hiya taguwa naqatu shadid Eh, taguwa ce wadda take mai mai tsawo ilin haka ta ɗauyi lati ne kawai ko na'am kuma taguwa wadda take mai yawan nama a cikinta Mm.
shi ake ta ake kira da sirda hubal na wa usfurun ko kuma usurun shine tsuntsu a dagan ba ake kiransa Mm.
sunan tsuntsu ne ne Shi- mata kuli fihi ma kana faɗi a cikin su ne sarajihu ka ce saradihu wa safiru jami'in taguwa kenan mai doguwa Mm.
ko kuma a safiru a dagan ba ake jami'i wa fi mazidil humasi a cikin mazidul humasi da- wanda yake humasi ne kuma amma mazidi huzaful hamisu ana shafe na biyar ɗin ma'azzabi tare da za'idan gaba ɗaya sai a shafe na biyar ɗin tare da za'idan gaba ɗaya na'am don mazidul humasi a shafe za'idan kuma ka shafe na biyar ɗin wa taqulu fi qirbusin sai ka faɗa a cikin ƙyar da busin bi kasar da alqabi kasananta ƙashi ƙyar da busin na'am Su idan ma ka sunan taguwa- tafi su ma sunan taguwa ne wata ne idan an ce ƙyar da busin na'am in kuma an ce kar da busin kuma ya zama musiba shi na'am wa bil fatihi lidahiyat na'am wa qab wa qaba asar Eh, da kuma kaba asara qaba asara kaba asara na'am to duk wani ayi cewa kara Kara'ibu ko kaba qaba
kaba asara kaga duk dai awan dai fa alilu ne dai so na'am ne.
fa'alil
eh alhamdulillah alhamdulillah